yanzu za ku iya samun manhajar tsakar gida a dandalin Play Store. Shiga Play Store, shiga ɓangaren bincike, rubuta tsakar gida, sai ka anta ya sacin. Za ka ga tambarin tsakar gida, don na install domin sauke shi akan wayarka. Barka da zuwa tashar tsakar gida. Assalamu alaikum 'yan tsakar gida. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya mun samu wata 'yar matsala a tashar tsakar gida, wanda hakan ya sa muka buɗe sabuwar tasha mai suna limamin tsakar gida. Domin a lokacin mun kasa gano wace matsala ce ta fara da tashar, wanda aka kai ruwa rana ba tare da an gano musabbabin wannan matsala ba. Hakan ya sa ganin cewa muna zaman ƙila wakala, ya sa muka buɗe sabuwar tasha mai suna limamin tsakar gida. Allah da ikonsa bayan buɗe wannan sabuwar tasha ba da jimawa ba, sai kuma Allah ya sa matsalar ta warware komai ya gyaru. To kuma a wannan lokaci ita wannan tasha ta shiga review, ma'ana ta shiga tsarin tantancewa a kamfanin YouTube. hakan ya sa muka ɗan tsage ta da saka shirye-shirye a cikinta. Wanda kafin tashar ta shiga wannan tsari na tantancewa, mun gaya muku shirin da muka yi don bunƙasa wannan tasha ta hanyar saka labari a cikin tashar da farko kafin ya zo ainihin tashar mu ta tsakar gida. Hakan ya sa da damar ku masu son ganin labari ya zo sun saurare shi akan kari, suka je suka yi mana subscribe a wannan sabuwar tasha tamu. To a yanzu ina mai muku albishir da cewa ita ma wannan sabuwar tasha tamu ta samu karɓuwa a kamfanin na YouTube. Hakan yasa na ga dacewa mu dawo da wancan tsari na fara saka shirinmu a cikin tashar limamin tsakar gida kafin daga bisani kuma ya zo tashar tsakar gida. domin na san ba dukkaninku bane kuke bibiyan mu a wancan sabuwar tasha mu. dan haka idan mun fara sakawa a wancan tasha ga mu da suka riga suka yi mana subscribing, bayan wani lokaci kuma za mu saka ainihin tashar mu ta tsakar gida ga waɗanda su kuma ba su yi subscribing a wancan tasha ba. Ba kuma yasa muke son mu wannan tsari ba, sai domin muna son mu keɓance ita wannan sabuwar tasha tamu da zallan mu na Hausa. domin dai a wannan tasha ta tsakar gida babu waɗanda muke alfahari da su fiye da ku masu sauraron mu na Hausa. Zan iya cewa ma ku ne ran tashar tsakar gida, saboda ku ne ‘yan amana ku ne masu bibiyan mu babu dare babu rana komai zafi komai sanyi ko da yaushe kuna tare da mu hakan yasa ba na wasa da ku 'yan tsakar gida musamman masu sauraron littafin Hausa don gudun aukuwar matsala da ba ma fata ko da a gaba ya saka miki son mu keɓance gwalagwalan mabiyan mu masu sauraron littafin mu na Hausa a wannan sabuwar tasha ta mai suna limamin tsakar gida saboda haka a yau ina mai baku sanarwar cewa insha Allah gobe littafi ba zai zo ba a wannan tasha ta tsakar gida zai zo ne a cikin tashar limamin tsakar gida wanda daga bisani shi wannan kashi da muka saka a gobe zai zo wannan tasha ta tsakar gida ne a jibi ma'ana sai labari ya zo yau tashar limamin tsakar gida kafin washe gari zai zo cikin tashar tsakar gida don haka ga masu sha'awar samun labari akan lokaci sun maza su garzaya tashar mu ta limamin tsakar gida su yi subscribe ina matukar alfahari da ku 'yan tsakar gida Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na talatin da ɗaya. Fashewa ne da kuka idan har na ba na san duka na yi ƙarya ina san shi ina san shi ina san shi amma na san babu yadda za a yi gidan bari ya aure ni. sai dai kawai mu mu muna soyayya duk soyayyar da babu aure a cikinta ta zama shirme ni haka rayuwa ta za ta kare tsakanin sama da ƙasa sai na hauna sako me yasa zuciyata ta cuce ni ta koyi soyayyar wanda ta sanya fi karfinta a gaje duka ya kwanta saman kujera tusita ce ina jinki kina ina ne ina ina kuma sai na yi shiru kina ina ni dai kai hakuri ba zan faɗa ba cikin siga lallashi ya ce ai na san zaki faɗa irin ɗan jan ajin nan ne na mata kuma duk a rasa wanda za a ja mu aji sai ni an mata Ni ko na iya ja miki aji wallahi saboda bai da wani amfani. In ja miki aji in ce na jawo wa aji. Da kin san yadda na ɗauke ki wallahi da baki fara tafiya kin banne ba. Amma na san ke ma wasa kike kina katsina. Ina katsina amma bana cikin katsina. yace ce ai na sani saboda wallahi ina jin ki kusa da ni amma za ki ɓata rai a daren nan. Ba za ka sake samu na a waya ba kuma ba za ka sake gani na ba har abadan duniya. Murmushi ya tare da cewa ƙarya ke yi. Za ka gani shi ma ya ce za ki gani. Yana faɗin haka na kashe wayata gaba ɗaya ko da duk ya sake kiran wayar sultana ya ji ta a kashe cikin ihu ya ce dadi ta kashe ni dan dama a gaban shi yake yin wayar wallahi idan ba bata buɗe layin nan ba ni ma zan rufe rayuwata kowa ya huta cikin tashin hankali dadi ya dafe zuciya shi ce babana idan dai ka kashe ni ka huta shi ma duk ya ce ni ma idan na mutu kowa ya huta wallahi idan ba ta buɗe wayan nan ba zan zama shafaffi a cikin yan kwanakin nan cike da iskanci ya sauko daga saman kujera na layi kamar ya sha giya ya goshi wurin firji ya nufa yana Allah ka sa in kyakkyawan ƙarshe ashe iyakar iban da na yi kenan da sauri dadi ya tashi ya nufi wurin shi a lokacin har ya ɗauko ruwan sanyi ya fara sha hawaye na fita daga idan shi dadi ya riƙe shi na cewa bana, wai me kake yi haka ne kai ma ka fara jiwo ƙamshin mutuwan ne dadi ka riƙe wannan daren domin zai riƙa ɗebe maka kewa idan ba na rike shi dadi yana cewa ba ka so da ka bani in zauna lafiya ko duk ku ci gangan jiki kaɗai ake tattali ba ruhi ba idan akwai wani wanda ba a so ya zauna lafiya to ba kowa ne ni ne wai me amma ta taimako ne ka tsane ta haka da yawa na ga shege mara uba ma ana auren shi bare ita ba shegiya ba ce ba kuma na san namiji yana zuwa gidan karo ya auri mata a gidan wani karuwan take zaune caca caca kowa saboda babanta yayi caca sai a ce ba zan aure ta ba to ni ma zan zama dan caca kuma na fara neman mata na sha giya shikenan sai ta zama matan mashayi sassauta murya ya cikin kuka ya ce na wahalar da ammata na bata azaba da duk lokacin da na tuna abin nan sai na ji kunyar kaina ciki da damuwa dadi ya ce a'a babana da hannu duka ya dakatar da shi bai sake magana ba ya ɗauki robar wanda ya fara shaye matsa wurin kujera ya ɗauki makullin mota shi ya fice a lokacin har uku na dare yayi Shi da Ashiru suka fita daga gidan suka koma GRA gidan Dukku. Fitar Dukku daɗi ya zauna ya zabga tagumi, yana tunanin da ba shi da gaira bare dalili. Ni kuma bayan na kashe waya na fashe da kuka wanda ban san dalilin yin shi ba. Ji nake kamar in taho katsina in haɗu da Dukku. Zuciyata ta tabbatar min da cewa Dukku ba zai taɓa wulaƙanta ni ba har abadan duniya. Kwana ne ina kuka kafin gari ya waye fuskata ta yi jajir saboda kuka. Idanuwana sun kumbura saboda rashin bacci. Ko kalaci kasa cin komai ne ina ta tunanin Dukku. Kwance yake ya rubuta ciki ya kifa kanshi da katifa, shi kaɗai ya san masifar da yake ji. Bayan wani lokaci kuma ya jiyo, shi ma dai ya ji masifa su, ya yi kuka har ya gode Allah. Shi mamakin da yake yi, duk girma shi a shekarun shi wai yake wa mace kuka? Mace ma yar fici yarinya? Wahalallar burmishi ya mai ciwo, a bayyane ce an mata baki da adalci, kanki kaɗai kika sani. Ki ma Allah zai kama ki ba zai bar ki huta ba, tunda kika hana mu rayuwa ta zama lafiya. A hankali ya limshe idanuwan shi, ya fara tunanin tun farkon haɗuwar shi da an mata, da abin da ya mata, da gishirin da ya zuba mata ya kora shi da ruwa. Wayyo Allah na, me yasa ne haka? a lokacin ina hankali na ya tafi ina tunani na da baya za ta dawo da na gyara wannan kuskuren wani. yau Allah na me yasa me yasa wai me yasa sai ni ne aka zaba wai wani hauka ya kai ni kai an mata me yasa kin cika taurin kai haka da yawa insha Allah ubangiji ba zai bai kimin wasa da rayuwa ba wallahi sai kin nemo duku ina nan ina jiran ki ba zan sake zuwa ko ina ba sai kin dawo kuma sai kin kira ni ni ma ba zan sake dauka waye ki ba sai kin zo kina bana hakuri Ashir ya ce mai gida don girman Allah ga ya hakuri duk ya ce kai baka da hankali na cuci yarinyar nan babu wanda ya san abin da ke tsakanina da amma ta, daga ni sai ita sai Allah murmushi ya ce amma ta manya duk duniya in ba ita ba wai sai mara duk ya kwana lafiya sai ita ta ɗiga hannunta mai daraja ta zabga gamin mari kuma na ce ina son ta tace na tsane ka duku in ba ubangiji ba wai isa yi wannan tsarin sai shi ubangijin samman da kasai a hayaniyance ce sai kin dawo wallahi tare ya ci gaba da cewa ke ma Allah ya zarge ki tunda na dawo daga Amerika na gani sama numfashinsa ya fara yi a walce ce kuma wallahi ba zan yi shiru ba sai na faɗa Rike shi a shirye cikin damuwa ya ce, Mai gida don Allah. Idan duka cike da hawa ya ce, Ya karasa yana fiddo kyawawan idanuwan shi. A shirye ce don Allah. Cikin haini ya ce, Kai min shirin. Bai kara fashin numfashinsa ya dauke Karfe sha ɗaya da rabi na safi, al'ami ya ɗauki jidda suka fara laliban hanyar Kaduna. Ranta a ɓace, amma babu yadda za a yi ta faɗa wani a yi ma duka magana. Kuma ta san wallahi kamar yadda ya ce zai sake ta zai sake ta. Addu'a ta Allah ya sa a ga sultana da wuri. Kuma ko ta ƙarƙashin ƙasa sai ta shiga ta fita ta raba wannan tarayya. Ta yi murmushi. zaune nake a gaban matar da ta zo da ni kwalbar da ta faɗin a waya a a gefenta babu abin da ke cikinta sai tsutsotsi da wasu irin mahaukatan layu mataccen kwaɗan da babana ya faɗa gashi ina kallo gyara zama ta tare da cewa jiraya ta ta zo ta ce min ta kusa isowa cike da ladabi na ce to anti ji nake damar duk yana kusa da ni shi ma ya ga abin da nake gani yana ta da tsikar jiki cikin tashin hankali a shirya fara kiran wayar mumi don ya sanar da ita halin da mai gidan shi yake ciki ko da ya faɗa mata cewa yi ko ta zo ba abin da za ta yi mishi don maganin shi yana hannun shi gani ma ka zuba mishi a bakin shi kallon duka ya ce hajiya wannan ba irin wancan ciwon bane ba tsaki ta tare da kashe wayarta tana masifa cewa ni mutuwa shi ba za ta hana ni yin rayuwata ba don wanda ya mutu shi jin daɗi ya ƙare mawa dan ni a halin yanzu ban da wani abin da ya tashi hankali na mijina kawai zai kwanta ya mutu in tashi hankali na ba dukwa ba kanwar shi da ya zane jiya ta ce momi meye cike da masifa ta ce dukwa ne kin san shi idan bai bata wa mutane rai ba hankalin shi baya kwanciya ni yanzu ba zai sake tayar min da hankali ba sai dai ta damu uban shi dan ni na gaji da iskancin shi tunda na yi duka duniya ya hana ni in zauna lafiya dan ya ga bana son ya shiga damuwa shi yasa duk wata hanyar da ya san zai tada mu hankali ya santa. ta me yasa mishi yanzu kuma momi ta tambayi mahaifiyarta ta cikin damuwa tashi momi ta daga falon tana cewa komai mai same shi can zo ta dama ba abin da ya dame ni dan uwa da dan uwa sai Allah duk dukan da duka yi mata jiya ta manta da shi ta dauki waya da ta fara kiran shi ashirya ya dauka ta ce ina yaya Ashir ya ce bai da lafiya ba shi waya mana cikin damuwa ya ce ai baya iya magana kamar ya baya iya magana ne ta magana cikin tsawa shiru a shirye tare da kashe wayar wayyo yaya momi yaya fa baya magana kuma an faɗa miki zaki ce babu ruwanki cike da tausayin dan uwan da ta fara kiran wayar dadi amma bai dauka ba ta kira shi ya kai su uku baya dauka kawai ta tura mishi taxi yaya bashi da lafiya ashirku ya dauko magani ya zuba ya zuba amma kamar an zuba shi a ƙasa duk ya dauke gaba daya sai hawaye da ke kwararwa daga gefen idanun shi cike da tausayi Ashiru ya bi mai gidan shi da kallo yana tunanin to wani irin sirrin ne yake da sultana da ya ce Allah kaɗai san su ya ce babu wanda ya san abin da ke su daga shi sai ita sai Allah wannan wani irin sirri ne mai karfi haka A wannan hali dadi ya zo ya samu duku, fuska shi dauke da damuwa ya ce mai ya koma falo. Fita ashirya yi, dadi ya bi duku da kallo bayan wani lokaci ya saka hannu aljihun shi ya dauko wani garin magani ya shaka mishi a hanci. Tari duku ya tayi yana atishawa. Sai da ya dauki wani lokaci yana tari da atishawa sannan ya dawo daidai. Cikin nutsuwa dadi ya kalle shi ya ce, "Babana, kana neman dai ka kashe ni ko?" ka hana ni in zauna lafiya kullum jini na a saman akai fa ko da ta can bacci bana samu kullum zuciyata a takwara take ban da walwala bare kwanciyar hankali wannan fitan da ka tsoro da ita ba kanka kaɗai kake wahalarwa ba ni kake ba wahala duk duniya baka da jigon da ya wuce ni idan har ka bari wani abu ya same ni ko na mutu taka ta ƙare cike da ladabi ya ce kai haƙuri na bari dadi ya ce kai zan ba haƙuri duk ya ce insha Allah ba zan sake ba dadi ya ce da ka taimaki rayuwarka sai da ya tabbatar duk ya dawo hayyacinsa sosai ya tabbatar da jaddada masa ya daina yin fushi da tunani tunda ya san bai da cikakkiyar lafiya kuma ya je gida da daddare yana neman shi da kai shi ya madadi hawar mota sai dai tafi sannan ya dawo falo wurin ashir ya kwanta ni kuma ɗaki na koma na cire wayata daga jirgi na fara kiran wayar duku duk kiran da nake mishi yana gani yake ɗauka dan ya yi alƙawari cewa sai na so da kafafuwa na na same shi idan dai ya furta zai yi ko zai mutu sai ya yi tun ina kiran shi yana basarwa ƙarshe ya riƙa rejectin ni ma na daskare na ci gaba da kiran shi bayan wani lokaci ma kashe wayar shi gaba ɗaya murmushi ne mai cire a bayyane na ce ni za ka wulaƙanta ina kiran ka kashe min waya ni ma har abadan duniya ba zan sake kiran ka ba na ƙarasa magana tare da mai da waya ta jirgi ran shi ɓace ya kalli ashir ya ce zan yi tafiya za ka je daidai jin daɗi ya yi tare da cewa mai gida zan je mana amma ka ce ba za ka sake zuwa ko ina ba sai sultana ta zo hmm, manta da amma ta, duk ya bashi amsa sai da na ƙara yin kuka sosai sannan na sake cire wayata daga jirgi na ƙara kiran duku har yanzu wai a kashe take ci gaba ne da kira har matar da ake jiran zuwanta ta iso amma yaya dike bai buɗe waya ba ya yi fushi da ni ya tafi shi London ya manta da ni sultana aka kira sunana daga falo da sauri na tashi na fita ba tare da na amsa kiran ba Gaishe da mutum ne bayan na samu wuri na zauna. Amsawa ta yi cikin sakin fuska ta ce, sannu baiwar Allah. Murmushi ne mai ciwo, don yanzu duk duniya ban da damuwar da ta farshin duku a tare da ni. Antin da ta zo da ni ta ce, yayi kin ga kwalban nan? Kallo ɗaya ma kwalban ta kawar idanta tare da neman tsayi daga azzaluman mutane a wurin Ubangiji. Abin babu kyan gani gwanin tashin zuciya da tashin hankali. Antin da ta zo da ni ta ce, tare da ita za a tafi ne? Yayin da ta ce a'a, cewa yayi kawai na amso kwalban na kai mishi. Anta ta ce ga ta nan, Kulma matar ta ɗauka tare da cewa sai na dawo zuwa jibin insha Allah. Godiya anta ta yi sosai wa ‘yar uwarta, ita kuma ta tafi tana mai addu'a Ubangiji ya yanke wahala. A daddafa na yi kwana uku, ga ciwon mutuwar mahaifina da ke kusan min zuciya ga maraicin duka da ke na gashi banda abokin hira. Kuma gidan ba a fita, gashi ni ban saba da antan da ta zo da ni ba. Abubuwa dai duk sun dame ni, na rasa inda zan saka na na ji sanyi. Duk alƙawarin da ni ba zan sake kiran duka ba na kasa, kullum sai na kira shi, kuma har yanzu shi ya rufe ta. Al'amin da ya kai jidakin da yawo waye, wai sai da za ta dawo za su taho tare. Haɗuwa suka yi suka ci gaba da gulman Sultana, yayin da Al'amin ke cewa ai Sultana asiri ta mai gida ta gama da shi. Dan shi tun da yake duniya ma bai taɓa ganin mai gida yana shiga sabga mace ba sai akan yarinyar nan. Ta yi mishi asiri na gani kashe ni. Idan dai kina son zaman lafiya ki miƙe tsaye ki fitsari ƙafafuwanki. Jidda ta ce ai ni ban san ta ina zan fara ba. Al'amin ya ce ina da malami a Zaria zan kai ki. Amma kake fara neman mai gida dan ɓanna kuɗin ki zaki saboda yana da addu'a sosai. banda toshewar basira irin ta jidda yanzu na al'amin ya gaya mata cewa sultana ta nemi duka da asiri fa amma ita ya ce mata kar ta nemi duka da asiri wai banda kuɗin ta za ta yi ya ci gaba da cewa sai dai ita yarinya a firgita ta a saka mata shakkun mai gida a zuciyarta idan ta ganshi ta yi kamar ta ga ciji jidda ta ce to hakan yayi yaushe za mu je al'amin ya ce bara in yi waya da shi sai ya saka mana lokaci da kanshi jidda ta ce na gode al'amin da Allah bai haɗa da kai ba da na shiga garin rayuwa ta yi godiya sosai shi ma ya gode tare da fitowa daga falonta bayan ya fito ya dariya ya ce sakarar banza zan kai ki malam ya rika miki asirin da ke da kanki zaki ce mai gida ya sige ki ina amsar taimako ina wa mardiya insha Allah sai mai gida na ya aure mardiya zira amma za ta fita daban yarinya yar uwata ta samu sa'ar rayuwa ita kuma sultana zamu goge labarin mai gida daga zuciyarta shi kuma mai gida soyayyar da yake mai sultana sai a juye sunan mardiya akan soyayyar da yake mai sultana sai ya koma san mardiya wannan shine mafita ye wannan shawara ta yi yar rawa tare da tafawa cikin farin ciki Landan. da kire juya kwance shi cikin yanayi na gajiya idanuwan shi a rufe miƙai sosai ya ce an mata sai da ya gyara kwanciya ya ce duk ki gama yarda da duk abin da ke ga dama sha Allah duk duniya baki da miji sai ni bude idan shi a hankali ya ci gaba da cewa ni wallahi to sai yake bani da na tuno na tattara fushi na da ƙarfi na na sauke akan ki sai to sai kama ni tsaki ya tare da sakowa daga saman gado yana cewa ban so na ta zo a haka ba amma ya na iya yadda ubangiji ya tsara kenan toilet ta shiga bai wani dade bai wanko bakin shi da fuskar shi ya fito ashirin ne ya shigo cikin bedroom din ya mika wa mai gidan shi waya wai jidda tana kira amsar duk ya kare waya a kunnen shi tare da cewa ina jinki cikin soyayya da gogewar kalamai ta ce hakuri na kira in ba da ranka ya daɗi sai yanzu na gane na yi kuskure kishin ka ne rufe min ido har na aikata abin da baka ji daɗi ba amma ka gafarce ni insha Allah haka ba za ta sake faruwa ba kai hakuri dan Allah waye ya faɗa miki bana nan ne Ciki da ladabi ta ce momi ta kira hajiya ta ce kayi rashin lafiya sai ta ce za ta zo ta ganka momi ta ce baka na amma za ta turo mata nan baka ni kuma da ta turo sai na ɗauka dan in ba da hakuri. aje zuciya duka ya sauke shi ma cikin kulawa ya ce ba komai ya wuce to yaya zan koma don Allah a'a haba yaya karfa min asiri don girman Allah gabar na koma duk ku ce ke jidda ce Allah ya baka lafiya ya saka fara ni Ya yi kyau ya karasa tare da kashe wayar shi kallon ashirya bayan ya gama waya ya nuna mishi hanyar fita da hannun shi da sauri ashirya fita shi kuma ya ci gaba da tunanin an mata kwance nake saman gado na ƙura waya ta ido don yanzu na cire ta daga jirgi kwata-kwata ina tsammanin kiran duka a kowane lokaci yayi an ce ta shigo don sun daɗe suna kira na ban ji ba hankali na ya tafi tunanin duku dan na kalli hoton shi da ke cikin wayar antimami wanda alami ya sa a DP din shi anti kuma ta ajiye hoton amma ajiye hotuna na cikin wayarta na sha kuka har na gode Allah dan idan zan kalli hoton shi so goma sai na yi kuka so adadin kallon da nake ma hoton dafa ne ta na dago a firgice tare da goge hawan ido na ina sauke ajiyar zuciya murmushi ta mai haɗe da cewa sannu ni ma murmushi ne na sauko daga saman gadon na gaishe ta amsawa ta cikin sakin fuska ta ce mu je ta yi gaba na bayanta a falo antin da ta zo da ni ce a saman keken guragunta sai yayar antin sai wani babban mutum ya sha rawani zubin shi dai irin na malaman zaure ne durkusawa ne na gaishe su cikin ladabi cike da kulawa ya amsa tare da cewa sannu baiwa Allah na ce shi kuma ya ci gaba da cewa cikin hukuncin ubangiji abin da ya faru shekaru da dama da suka wuce Allah ya bada iko cikin hukuncinsa da yadda sai ya warware shi ba mu yi kokarin bincike ba sai dai na yi amfani da bayanin da Hajiya Soyi ba ta yi min ya nuna antin da ta zo da ni ya ci gaba da cewa Hajiya Mami kafin ta rasu ta ce duk musabbabin abin da ya janyo wannan rikici da tashin hankali da jefe-jefe. Duk sanadin ɗaukar budurcin matar Bello ne wanda shi bin nayi a matsayin ɗaukar fansa abin da aka yi ma yarinyar da ya zauna a gidansu. Wannan dalili ya sa shi Bello ya kwallafi marigayi binna a zuciyar shi. Wannan ita ce ƙiyayyar da ke tsakaninsu. Kafin haka kuwa abin da ya shigo da Bello rayuwar Binna, shi ɗan uwan Binna wanda suke baba ɗaya shine ya turo Bello rayuwar Binna. Bayan mahaifiyar shi ta haɗa tugun da mahaifin shi ya kora shi daga gida. Da ta ga ya tafi bai lalace ba ne ta tashi hankalinta su kuma yayin da suka taimaka mata wurin ganin sun cika mata muradin da na ganin binna ya lalace da shi da dan uwan shi kuma babu abin da suka yi mata haka kuma mahaifiyarsu binna ba ta yi mata komai ba da suka ji labari su binna sun samu gidan aiki da ake kula da su shine suka nemi hanyar lalata shi wani dalili yasa suka turo bello ya shigo rayuwar shi ya shammace shi da sihiri ya samu dama afkawa a wasan jaja kuma su suka fidda ma binna tunanin waiwayar gida ana cikin haka ne kuma bello ya lalata wa yarinyar gidan da shi binna yake zaune rayuwa sai aka kora su bello kuma ya suka zama suna karkashin ikon shi har Allah ya sa shi Bello ya aure. Binna ya ɗauki budurcin matashi a dan ranar da ango zai shiga ɗaki. Daga nan suka yi faɗa na tashin hankali suka rabu. Bayan rabo su ne ‘yan uwan Binna suka tura Bello akan kai ya sake yadda. Ya nemi Binna ya bashi haƙuri. Idan ya dawo rayuwar shi ma ya ɗauki fansa akan kaf ahalin shi. Haka ya bi kaf ahalin Binna ya ci gaba da jifar su. Amma sai lura hankalin Binna baya kansu bai kuma damu da lalacewarsu ba. Ya ci gaba dai bai daina ba har Allah ya kawo ki kuma mahaifinki ya ci buri akan ki kuma ya so ki ilimi mai zurfi Ganin bin dadi ya ɗauki soyayyar duniya ya ɗora miki, ya sa Bello ya juya akan lissafinsa a kanki. Shi ne ya je wannan tsibbacin nasa, wanda kuma Ubangiji ya kawo ƙarshen shi da izinin shi, da yadda shi kuma an warware shi. Ga magunguna nan Hajiya za ta faɗa miki yadda za ki yi amfani da su. Gyara zama ne na kalli Hajiya Suwai ba na ce anti, da kika kira ni kin ce an tafi kashe babana, Suwai suka tafi kashe shi. Kuma ke me yake yi a lokacin da kika yi min waya? Me yasa kika yi ihu? Bayan ke kuma na ganki baki da kafafuwa ya aka kika je wurin? Cike da damuwa ta ce, ba ni ce kika yi waya da ni. yadda kika ga wannan kwalba da wannan waya da na kira ki da ita ina kwance a saman gadon asibiti Allah ya kawo matar da kika yi waya da ita bata min bayanin komai ba ta dai bani wayar ta ce amana ce aka bata kuma ni ma ta bani amana tabbas ta min maganar mami idan baki manta ba da kika zo asibiti aikin jina ce miki ina mami take ban san mami ba amma matar ta nuna min hoton mami a cikin ta wannan bawan Allah kuma da yake gani ita ce tace in duba a cikin wayarta zan ga nan ba an rubuta malam dayu in yi kokari in neme shi ne zai kawo ƙarshen matsalar ki domin ta mishi bayanin komai ni ban da kafa shi yasa na kira yar uwata Bayan na yi waya da shi Malam Ɗayu ya faɗa min mazaunin shi. Shi ne na tura yayata ta kai mishi kwalbar. Ido na cike da hawaye na ce shin ina matar da ta baki wayarta da kwalbar nan take? Anti Soyi ba ta ce ban san inda take ba. Domin tana saka min a cikin bargona da nake lulluɓe da shi. Daga wasu mutane sun shigo suna neman ta, ita kuma ta fita wata hanyar ta fice. Ba a sallame ni ba, gudun kasu biyu baya sa ni ma na baro asibitin. Dan bana son rayuwata ta sake komawa cikin matsala. Kai, kai, kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah na gode maka, Ubangiji ya bayyana min duk masu yin wannan bita da kulli. an kashe antumami an kashe babana ita kuma wannan tana rayuwa ko tana mace oho ya zama min dole na bi gidan baiwa Allah nan da ba son sake mai da rayuwarta a damuwa ita kuma komai fara da ta rayuwar alhamdulillah to in tsakar gida ku yi hakuri mu kwana anan mu kasance da ku a gobe inda zan kamo kashi na 32 haka zalika ina mai ƙara tunatar da ku cewa domin samun labari akan lokaci ku yi subscribing din tashar limamin tsakar gida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 Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida. A yanzu za ku iya samun manhajar tsakar gida a dandalin Play Store. Shiga Play Store, shiga ɓangaren bincike, rubuta tsakar gida, sai ka anta ya sacin. Za ka ga tambarin tsakar gida, Dan install domin sauke shi akan wayarka.